ne sabon yin aiki a gidan nan aiki na wanke mota ba ruwa dai da sauransu ko ma me kake yi yanzu nan idan na ce a kore ka a gidan nan tun kafin ka fara aikin zaka tafi kake wani zakakkalewa ba za ki taba tsantar shi akan wannan tunanin da ke ba domin yaro ne da ya san darajar dan adam yaro ne mai mutunci yaro ne mai tarbiyya na ga ruwan mutunci na ga kamun kai na ga tarbiyya amma wallahi sallahi hama goyi baka san me kake ba dama duk zuzuta ka da yadin nawa yake baka ma iya wanke mota ba kallon motsan nan wai ka wanke ta kenan to yanzu duk kokarin da ne ki duba fa yanda ta fita ta kalkal kar ka maimaita idan ba haka ba kuma kyan kyan hali hali wutar ciki mai kona dabara sai ga sha'awa tarin jaye hankali jiki baran zuciya ka tsira da mutuncinka ka kuma kiyaye duk wani wulakanci da cin mutuncin da matan gidan nan za su yi maka saboda su kaf cikin gidan nan babu wanda suka kyale kai ne yankin mota zo na ni ne kai din wannan shine mijin da zan aura ka gaishe shi okay Allah sarki assalamu alaikum hakana da yancin da zaka ba mijin da zan aura hannu ku gaisa tare da shi a matsayin ka na masiyaci ni fa na kasa musu kwata kwata a nan duniya wuya gare shi amma idan ka iya sauki gare shi ga wuta ga masara ga wuka ga nama zaɓi ya rage wa mai shiga rijiya kyan kyan hali hali yarda kiya ne yaudara kauna kira ta kaddara suke sa zuciya tunzara haƙi ba mai masa kyan hali ta yaya za a zubar da hatsi a kuma haramta wa kaza tono yaro da hankali dace ne daji takura min yake gaba ɗaya ni ban ma yadda da shi ba har mafarki nake yana firgita na fa daji mafarki akan wannan to ke baki sa ba kawai na ga kina bukatar taimako ne shi yasa ni ma na taimaka miki kai kamata yi wa wannan tambayar ba na so ma in zo a gani na fita da ke kawai kin gane eh to yau ina jiran ki sauri yau sai na kai yarinyar nan mu yanka amma Alhaji ka cuce ni wallahi tallahi ka cuce ni me yasa baka gaya min tun wuri ba in sani kyan kyan hali labari daga taskar sha'ir marubuta Umar Wonderful bisa tsarawa Kabir Yusuf Fage. Shiryawa Fasihi Sani Idris mai waya. Mataimakin mai bada umarni baban nan One Boy bada umarni mai zamani Ibrahim Bala. Kowa rayuwa zai kare. Bakar ashana ko na gari. komai ya yi farko a rayuwa za ya kare ki bar ɗabi'un banza da karki dore babu kyau irin halin da kike yi na kuskure bakar ashana na kira ki bakar ashana ko na bakar ashana ko na gari komai ya yi farko a rayuwa za ya kare ki bar ɗabi'un banza da karki dore babu kyau irin halin da kike yi na kuskure bakar ashana na kira ke makare a shana ko na gari bakar a shana ko na gari komai ya yi farko a rayuwa za ya kare ki bar ɗabi'un banza da karki dore babu kyau irin halin da kike yi na kuskure bakar ashana na kira ki bakar ashana ko na gari bakar ashana ko na gari komai yayi farko a rayuwa ya ƙare ki bar ɗabi'un banza da karki dore babu kyau irin halin da kike yi na kuskure bakar ashana na kira ki bakar ashana ko na gari bakar ashana ko na gari komai ya yi farko a rayuwa za ya ƙare ki bar ɗabi'un banza da karki dore babu kyau irin halin da kike yi na kuskure bakar ashana na kira ki bakar ashana ko na bakar ashana na gari komai ya yi farko a rayuwa za ya kare <laughs> ranke daɗe me sunan naki ne sanin sunana ba shine mafi a alama me kake bukata a wajena ke nake bukata ka shirya siyan abu mai daraja ko kuma fakawa za ka yi na sauka kwarai kuwa ni na shirya sayan haja tun da nake ban taɓa tsaye da yarinya ba na kasa biyan hajjata nawa ne hajjar nake dubu ɗari biyar kawai dubu ɗari biyar kawai buɗe dashboard ki ɗauki dubu ɗari biyar ki bar ragowar shikenan to yanzu ina maka nufa ai hausawa na cewa kai da kayan mallakar wuya ne tunda ka siya ka biya ai sai yadda kai da ni sai na mai da mu to shikenan ni na baki dama ina ne masaukin naki ko in ce ina ne gidan naki gidana kwarai da gaske ba wani abu ne ya sa na haɗa kwanan ba kafin kai ku ciki muna da wata doka ce guda ɗaya wacce nake so mu sanar da dokar kuma ba wani abu ba ne illa iyaka dokar ita ce ba mu yadda kowace ɗayar ku ta kula wani namiji da sunan mu'amalar soyayya ko ta mutunci muna da tsarinmu na yadda za mu rinka nuna muku kuna kula maza kuma duk wani namiji da muka tura ɗayar ku ta kula sai mun sa shi a cikin tarkon bisa tsarinmu kuma kowaccen ku za mu karanta mata abin da ta gaya mata namijin karkashin tsarinmu kuma don haka kafin wata ma'amala da shiga tsakanin ku mun riga da mun samu abin da za mu samu wannan shine dokar mu bakar ashana ko na gari Ka shuje ciki ku dau jakata an ba waccan kuma kullun ɗakin ta bakar ashana ko na gari komai yayi farko a rayuwa zai kare ki bar ɗabi'un banza da karki dore babu kyau irin halin da kike yi na kuskure bakar ashana na kira ke bakar ashana ko na gari abin da ya na tara ku a nan ba na tara ku ba ne saboda kowaccen ku ta je ta siyar da jikinta don ta samu kuɗi ba. na tara ku ne a nan saboda mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu nemi kuɗi saboda a yanzu duk macen da ta ce jikinta za ta siyar ta samu kuɗi to kuwa haka jikin zai ƙare ya batta bata tsinana wa kanta komai ba kowace cikinku tana fahimta? yanzu idan gari ya waye kowace a cikin ku akwai kalan aikin da zan bata wani irin aiki kenan anti amma ni ma a yanzu ban san aikin da zan ba kowace daga cikin ku ba sai lokacin in yayi zan sanar da ku mhm. to banda tambayan kwakwaf kowace cikin ku tafi doka kawai ta zauna lafiya amma kafin nan zan kirkiri fati da za a yi wanda kowane shahararren ɗan bariki da yake ji da kansa wanda idan ya ji zai zo gurin saboda a san da mu kun ga daga nan sai mu ɗaura daga inda muka tsaya don duk wani ɗan bariki a garin nan in ya zo gurin fatin nan ya ga mata sai ya kiɗimi wannan shawara ta ki ta yi babba wannan fatin zan haɗa shi ne don kowanne mutum da yake alƙaryan nan ya sanda zaman mu Zancen ki dutse anti babba. Ta haka ne kawai za mu samu damar biyan bukatunmu. Kuma ya zama dole kowaccen ku ta bani haɗin kai ina yi bari na bari. Don mu samu damar da duk wanda za mu kunna wuta ta gabansa to ya ƙone ƙurmus. Haka ne anti babba. bakar ashana ko na gari saboda haka ne yasa nake so a canza sunana mariya gama gari na koma wani gari bakar ashana ko na gari komai yayi farko a rayuwa zai kare Wajen wajen nan muna godiya da irin haɗin kan da kuka bamu. Mune wa manyan baƙi da suka zo wajen nan mune yi maku godiya. don haka akwai mata kala kala kala kala a wajen nan akwai matan da muka taso masa aure muka shigo da su cikin wannan kungiya mu akwai matan da suka tashi aure muka ta auren muka shigo da su wajen a ah, to eh mana su yanci kada su je su shiga gidajen mazajensu a je a tauye masa haƙƙin tauye masa yanci don haka wajen nan mun shirya shi ne don a sakata a wala a bararraje yawwa kuma wajen nan ba na son coge ba na son ƙwange yawwa don haka akwai babban mawaƙi da muka gayyato wajen nan shahararren mawaƙi da zai kaɗa mana mu gwana wala a wajen nan. haka mata ku sa ranku a inuwa wajen nan. Don haka bisimila ta zo ta zo ta zo ta sakan mana kiɗa. Eh. mata ga mata kuma za mu sha tashiya ni da mata DJ ye eh, eh, eh. ra kunje kidan an fara yan mata shaku dance for me ge yan mata aka an fara yan mata mata an jera bit ɗin ya kare na kara mai tuta na na jera mata na rawa kuma mun tara abdul ziba na garin kedi da abokai na duka mun gane wakar mun yi daidai ne rayu ne kun gane takarawa kuma an fara kuma an fara sanadi na yaban wakar zango jama'a da yawa duka an in mun zo ta su mun kare gayu su ce sai mun kara sai mun kara sai mun kara waka da salo mai an fara ake lalle ka tara ji gidan hambara yan mata Hambara yaye yaye Shakura has for me ke yan mata ke an fara yan mata Baby anything you want to I will care for two get Please take all my money Make your hold me tight baby Give me the kiss I love it Shake that thing for me yeah I will take you to the again Come to close my lover Take all my money yeah Very much money sir I'm dance for me I'm far I'm fire. Make it dance for me, yeah. I'm fire. I'm fire. Baby, I'm fire. Baby, I'm fire. Premasta. Kun ji kidan an fara yan mata. Shaku dance for me, yeah, yan mata. Baby, yes, dance for me, yeah. AKA an fara yan mata. Yari madan zamani, da janar al'azifa, ga waƙar an fara, salo jiki da dabara. Roma na san kira Ban zami da zabira Gari mu zamani sama yayi Yan sun zo ta sun an fara Yan ne ke sa su dara Ke sa su dara In ji gidan an fara yan mata An fara ye yaye Shago dance for me ge yan mata Baby just dance for me ye eh. AKA eh, an fara yan mata Prima star An fara an fara an fara kin ji gidan an fara yan mata white house an fara general azif su boyare man zamani an fara an fara yan mata an fara na ah, sweetheart na baby da wuri haka daga haɗuwa ai ne daga ganin ka ne kawai na ji ka yi mun baby na masha Allah baby na to dan yi fakin mana mai magana a ah, to saboda magana mai muhimmanci eh ai ni kaina akwai magana da nake son ni da ke ƙara in tsaya mu yi magana da zamu <laughs> Allah ko baby Allah ko. wani na ce da Allah in ba za ki damu ba Allah menene sunan ki ne gillo wa gillo gillo wannan wannan suna ne wannan suna ne ko me ga gillo a cikin jaka bari in ɗauko maka gillo ka gani a jaka a jaka kuma gillon zan ɗauko maka gama gari <laughs> finish na gama da shi yanzu dai kin ka ko yanzu yanzu club road ta same ni yanzu yanzu fa <laughs> shi ke da bakar ashana ko na gari komai yayi farko a rayuwa zai kare bakar ashana ko na gari komai yayi farko a rayuwa zai kare bakar ashana ko na gari komai ya yi farko a rayuwa za ya kare ki bar ɗabi'un banza da karki dore kin ga kuɗin da na samu a motarsa naira dubu ɗari bakwai kin ga kuma makullin mota na ciro shi to ai ba ki sani ba ai motan ma ba gaban sa ba ne kin san me ba kawai kin san me ba ke shi ko ne yi ko ki shi ba ga yan ku ya ki wannan karan dutan abu ne To sarki lalaci da bacci wannan karan ki za ki fita aiki. To ai da ma zaman jiran sanaki. an me tsari? Ban yanke tsarin yadda yake ba tukunna yanzu lokacin da na yanke zan sanar da ke. Anti nikan har yanzu aiki bai zo kaina ba ne ba? In dai aiki ne banda abinki. Me kike ci na na sai? Aiki ka ai sai kin yi shi kin gaji. Nan ba rikice, iya kuɗinka iya shagalinka, iya barikinka iya samunka. Toci ma zaune, ke kuma mana surutu ba aikin da kike yi. Ke, ki fita ƙa'idona a rufe, ni ce gindin gyare a gidan nan, in kuma ba haka ba, sannan ki biza yanzu nan ki koma gidan malam, ko ba haka ba ce. Ha ba ruwana wannan ki da fannin ki ne, tsakanin. Auta ina shishan, ina zaune a banza ba ma aikin komai. Aikan, asarar za ta yi yawa ba aikin Allah ba aikin shaidan barin jin ɗauko daga wani bangaren kuma hukumar 'yan sanda ta wannan jiha mu mai albarka ta sanar da tsintar gawar wani bawan allah algad road wanda ga dukkan alamun guba aka sa masa wanda a baya an samu faruwar irin wannan kashe-kashen wani mun wani an samu a hotel wasu kuma akan wasu hanyoyin saboda haka hukumar 'yan sanda ta wannan jiha tana gargada mutane masu ɗaukar

inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da mun rasa alalar Dubai ba ya hajiya ba ba wani evidence da kuka samu a wajen nan babu ba ku samu kowa a wajen ba ko mutum ɗaya amma ya kai ka san da mutuwar nan kamar misalin karfe nawa aka kira ka shida shaura ne Where are you? Sasha a mota. tafiya Wow. kullum ki zauna gida ta kalla kallon nan a haka kuma bacci ne ba shi haji kuma baka tashe ni shiga ciki ba eh yanzu dan ma ai tashin ki ne saboda fita zan yi kuma ina sa ran na ma ta sai gobe da safe ba ka da fita za ka yi ba ina sa ka wannan tsohon daren Eh, zan biya ofis in document saboda mai gidana ne ya zo daga abuja to ina jin zuwa gobe yake so ya koma cikin daren nan zan je za mu zauna za mu lissafi da shi ya kake nema ka rena min hankali wani irin mai gida ne zai zo ya kira ka a cikin iyalinka a wannan tsohon daren kalli fa lokaci sha biyu da motsi kuma ya ce ka fita bayan ya san kana da iyali to amma banda abin ki su iyalin idan ba kasuwa ba ofis ba hada-hada ta abubuwa suna shigowa za ku zauna ne ba za ku zauna ba saboda haka shi yasa dole inda za a ba iyali muhimmanci dole a ba ofis muhimmanci a ba kasuwa muhimmanci gaskiya alhaji renin hankalin da kake bi yayi yawa kawai dai ka ce min ka kullo zaka tafi neman matanka shi yasa zaka fake da ofis saboda an san ofis wuri ne na nema shi yasa zaka fake da haka amma duba ka ga yadda nake amma ka tsallake ni ka tafi kin ga hajiya rama billahi allazi la ila illa huwa bakin ki ke yawan kalmar wannan kalmar haka ke ba damar in fito ta sabga yanzu ranar cikin dare kina gani jini na tafi bayarwa asibiti amma kika ce min wajen wata na tafi don me zaki rika min irin wannan abu yau ka fara fakewa da guzuma a cikar sana yau ka fara zan ci gaba da gaya wa Allah sai ya saka mu akan zalunta ta da kake ba abin da ba na yi duk dan saboda kai karfe nawa yanzu duba har bacci ya dauke ni dan in faranta maka amma zaka tsallake ni ka Allah zai saka mu ni ma Allah zai saka mani domin in na shirya ban alheri ke kuma sai kirka zargina aikin banza aikin wofi Allah zai saka mu cikin gaggawa Allah ya zai yi sallah zan ci gaba da gaya Allah sai Allah ya yi mana wannan wani irin zalunci ne ok sa amma kamar a watan da ya wuce ma kisan da muka samu duk kusan iri ɗaya ne shi ma an yi amfani da wannan kodan ne aka shaƙa mai a yadda muka samu gawar shi kuma a iya binciken da muka yi a area a mun shiga cikin hotel ɗin, mun yi bincike a nan ne muka dan samu wani abu don sun tabbatar mana da cewa a ya shigo tare da mace sannan kuma ɗakin da ya shiga sun shiga tare da mace don akwai mai shara da ya ce ya gansu tare da mace a ciki amma lokacin da aka dawo aka samu gawar kuma sai ya zamanto babu kowa a ciki gawar ne kawai a ciki wannan kisan yana da alaka da mutum ɗaya ne ke yi ko ku kwanto ba na isa saboda duk abin da muka duba da iri ɗaya ne ko dai da ba mutum ɗaya ke yinsa ba to wanda ke sawa a kisan nan mutum ɗaya ne ah, abin is confusing seriously um, kana nufin ka ce min mace ce ke yin kisan nan ko ko kwanto babu a wannan magana What I would do ka gane I'll give you maximum cooperation a cikin wannan harkar so I like your outfits kamar yadda kake fita a kai disguising kanka ka ji da abin da ya kama a yi shi so you should make sure kai breaking wannan abu ina da confidence a akan ni zan baka maximum kamar yadda na gaya mani duk mutanen da ake bukata we use your brain make sure kai breaking shi understand i'll try sir all right thank you sir bakar ashana ko na gari gaskiya bibi kina shanawa ba na sai wani haske kike kina girbi wallahi Allah ko Allah ita Allah bar ɗabi'un banza da karki dore. Ke? waye baki daman shigo mana da wani ƙato cikin gida. Ke wuyan na kyari yayi kauri haka da zaki rinka shigo mana daga cikin gida? Dan girma, Allah ciki ya hakuri. Kai kuma malantin da ba gidan tsoho bane ka iya tashi ka. Tashi mana, tashi. Fita mana, fita. dama anan ka zo ka same shi anti dan girma Allah ki hakuri kake faɗa ma anti ai dama an riga da an gaya miki dokar gidan nan babu saurayi ko ba a gaya miki ba amma saurayi a cikin gida a cikin gida a cikin ko da ɗauko mishi shisha to ni da ke ne dan Allah ki hakuri kake faɗa ma anti babba anti anti ashana ko na komai yayi farko a rayuwa zai wai ke na ga ina magana hankalinki na kan waya kuma kin san hankali na akan ki yake ina sauraron ki abin da yasa na tara ku anan na ce ku zo mu haɗu mu magana gani ne duk cikin matan da na tattaro na kawo cikin gidan nan na dara babu mai fice ɗinku babu mai structure ku kuna cikin ƙuruciyarku shi yasa na kira ku nan saboda ma. <sighs> na samu kuɗi da ku to amma ina so in faɗaɗa wannan harkar wannan business ɗin tamu ta tashi nan ta koma abuja Abuja kuma anti? Bakar ashana ko Abuja. Me? To gani mun yi da yawa a nan. Idan muka zauna muka ce za mu ci gaba da yi a nan, wata ran asirin mu zai tuno. Eh to anti, gaskiya ne. Wannan shawarar da kika kawo na komawa Abuja ta yi. Bakar ashana ko na Amma me kike gani akan wannan maganar kisa? ba kya tunanin mu kawo wani sabon salon da za mu bige mutum ko wani abu mu kwace kuɗinsa mu ƙara gaba mu je mu harkar da yake gaban mu ba tare da mun kashe shi ba ko ko a samu hodar da za mu baɗa masa mu hidiman mu mu ƙara gaba. Bakar ashana ko na gari. To ke kuwa banda abinki me dan an kashe dan bariki. Kai fa anti. To shi ne me? In dai za a samu abin da ake so To yaushe ne kenan tafiyan Abuja? Ban decidin yaushe ba ne. Ban yanke lokaci ba. Amma duk sanda na yanke lokaci zan sanar da ku. Ha? Ai mu kuma shama a shirye muke. Ina son kai sanar nan. Shi yasa nake son saboda a cikin kuruciyar ku kuke. Bakar ashana ko na gari. Komai. Ku zo ku dan hada mun shi shin nan. Zai kare. Ki bar ɗabi'un banza da karki dore. Babu kyau irin halin da kike yi na kuskure. Bakar ashana, na kira ah, ke bakar ashana. Lafiya na ganki amin kina tsaye kina tunani kaɗai? Hmm, ki ware kawai. Wai yanzu a ce sai ka kashe mutum tukunna dan adam tukunna kai za ka rayu? shi yasa ba ta ga tun da ni ba a taɓa zuwa aiki da ni an yi nasara ba saboda gaskiya ina tsoron kashe mutum ni dai an yi ɗaya da ni kuma ɗan ba ƙara ni fa da ma ina da hali ko wallahi guduwa zan gaskiya na gaji da irin wannan ki gudu ki je ina ai tun da mu riga mun shigo shi kenan ka ce za ka fita a kama ka idan ka zauna a ciki duk ran da bala'i ya zo ya haɗa da kai abin da ya zama rana zafi inuwa ƙuna bayan da za ka yi sai da kai maɗa da addu'a Ta yanzu fa kana gida da ɗan mijinka abin ka shi kenan in dare ya yi baka da wata matsala oh daman kina da aure wallahi ina da aure na gaya miki bauta ta zo ta same ni ciryan ciryan ta kawo min naira ɗaya, har naira dubu ɗari biyu ta sa na kashe shi ni ka kin ga daman can bazawara ce ni Allah ya zo ya haɗa ni da mijina kake ɗauka wata matsala ce tsakanin ni da shi ci da ni ne koyi baya iya yanda ya bukata wata rana a samu wata rana ba a samu ba wata rana ina zaune ina tafiya baka da auta a cikin ɗan sahu. kowace ta da kunnen da su tun daga lokacin da na gaje su kowace ku cikin harbata. mun samu motoci guda hudu wanda kuɗinsu ya kai kimanin miliyan shida sayan sata da kuma tsabar kuɗi naira miliyan sha uku idan aka haɗa ya zama miliyan sha tara kenan mun kashe mutum uku kun ga a hankalci faɗuwa aka yi saboda kimar reu ta fi darajar miliyan goma sha bakar ashana da haka na hinke hukunci inda wata ɗaya za mu koma wajibi ne mu haɗa kai mu gudu tare mu tsira tare don wannan harkar idan aka yi nasara dukanmu ne muka yi idan kuma ɗayanmu ya samu matsala dukanmu ne muka samu babu wanda zai kubuta don haka mu haɗa kai wuri guda mu zama maja wanda duk wanda muka zalunta yana ji yana gani bai isa ya ɗauki mataki ba. Bakar a shana eh, eh, na eh. gani komai ya yi farko a rayuwa za ya ƙare. da fatan dai kin gane ni eh kamar kai ne wanda nake gani tare da sadiyan A, to abin da nake so da ke na ga yanayin ki a cikin waɗannan tafiyar gaba ɗaya kin bambanta da su shi yasa nake so mu yi wani abu ɗaya da ke in zai yiwu sakamakon da yake gani na a cikin ku na san zaki mamaki idan na gaya miki cewa ni am policeman saboda haka ni polis ne kuma na shiga cikin ku ne ko in ce ina shiga cikin ku ne dai in tabbatar da wasu abubuwa da wasu bincike bincike da muke a bangaren ma'aikata ah, kuma ina so idan har zaki bani haɗin kai to duk wani abin da za a yi ni zan yi ƙoƙarin in cire ki saboda na ga ki abin kamar baki nisa a cikin sa ba ah, gaba ɗaya binciken da muke mun riga mun samu abubuwan da muke so wanda ya rage kalilan ne na tabbatar da abin da muke sai a kan shi idan har zaki iya bani haɗin kai ki gaya mun gaskiyar abin da yake faruwa akan kashe-kashen da ake a cikin gari ko ina ni kuma zan iya muke alkawarin duk wani abu da ya tashi muka tashi zami a cikin mutanen ku zan yi ƙoƙarin gana cire ki a cikinsu Abin da nake so ki gaya min shine me gaskiya al'amarin wannan kashe-kashe da ake yawan yi eh zan gaya maka gaskiya amma sai in ka yi min alkawari ɗaya alkawarin nan kuwa shine duk inda aka shiga aka fita za ka cire na a ciki wannan aikin mu ne da an sanda kuma na gaya mutu zan iya sai Allah ya kawo ba wani abu shi to gaskiyan dai magana shine duk wani kashe-kashen da kuke gani a bakin titi muke yi shi amma fa maganan gaskiya ni dai ba da ni ake yi ba saboda ni ban ma taba fita aiki an yi nasara ba dan gaskiya ina tsoro ba zan iya kashe mutum ba ni ba na kisa wannan abu ne mai sauki in Allah yadda duk wani abin da ya shafi bincike ko muka zo aiki a cikin gidanku zan yi kokarin gana cire ki a ci abin da nake so ɗaya kawai da ke a duk lokacin da ke ga ma'aikatan mu sun zo ko sun zo kama ku ko ana magana a kanku ba na so ki nuna akwai wani abin da muka taɓa yi tsakanin da ke wanda ya shafi sirrin da muke yi ah, idan kika yi mun wannan duk ya kokarin da zan yi kuma zan yi zan cire ki a cikin wannan kisa to na gode to na gode bakar ashana ko na gari komai ya yi farko a rayuwa za ya kare ki bar ɗabi'un banza da karki dore babu kyau irin halin da kike yi na kuskure bakar ashana na kira ki bakar ashana ko na

su ne sa akwai ma'aikatan masu kewaye gidan nan su wanda ta kokarin gudu ta fuskanci matsala to shi ne akwai mota mu je mu je mu je mu je Come out. Arrest them. Muje. Muje. Wait, wait, wait, wait. Okay, sir. Go Bronx, go Bronx. Bakar ashana komai ya yi farko a rayuwa za ya kare ki bar ɗabi'un banza da karki dore babu kyau irin halin da kike yi na kuskure bakar ashana. Ku je mu je mu je har ya saka shiga bana ku je mana ki aka tuni Allah wuce ku samu guri ku zauna ku samu guri ku zauna kai ku saurara kuma da kuma da a Ba fa kunya fa ba. Ba ki kunya ba. Kana Haka zai sa. Ita da mai hankwaf ɗin nan ka sa sa su. No, relax. Kana ji? yanzu. Ku ɗauki sunayensu. kuma ya ne. Kana na Wannan karka batta cikin. Kai gyara zamanki.

magana nake yi ba afu ballagaza sunan mana binki sunan mana binki ba ki magana ba ke hege ya ce baki da uba kenan kefa sariya garin sunan maman binki ba garin ke kuma ba abu kafan kaka sunan baban ki ba Kafar kaza. Ke wuce ta gefe, ana miki magana kyan sun da kai. Autan sai na Ali Muhammad. Ranka daɗe an gama a tantin ɗin waɗannan mutane. Ke nake saurari. Allah bai dan Allah ka ka tsoratar da ni. In gaya maka gaskiya. Menene alaƙarki da Mariya? wallahi gawata ce kawai kuma sai da kwaya nake yi ita ma siya take zuwa ta yi a na. lafiya faru? Da Allah ki taimaka mana wannan tun safe ba mu ci komai ba. Kin gana miki kama da mai ba da taimako ko sadaka? Wannan baiwar Allah ba abin da muka sa a baki ni da mahaifiya na don Allah. To ni ma kwaya nake sayarwa tun safe nake tsaya na naira biyar ban yi ba. Sai dai ita zan ba ku. kwaya? Yan nan kwaya me gero ko dawa. Ko mata mai ce take dai ba a baki taimako ba. Mu gyaɗa ce. To, ba ni kwayar. To shi. wai kuna tambaya wai menene menene ko mata menene a baku kawai gashi sau afa afa afa kuma ba wanda ya sani in ba wanda nake sayarwa ba wannan shine alakata ta farko da ita wallahi yalla daga nan fa bakar ashana na gari komai ya yi farko a rayuwa za ya ƙare ki bar ɗabi'un banza da karki dore babu kyau irin halin da kike yi na kuskure bakar ashana na kira ke bakar ashana ko na gari gada karki dore babu kyau irin halin da kike yi na kuskure bakar ashana na kira ki bakar ashana ko na